jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. a yau goma sha ɗaya ga watan janairu na shekarar da da hudu za mu yi magana ne akan ciwon damuwa wato depression musamman ma ta ɓangaren zamantakewar aure. namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara shirin ne da tattaunawar da wakiliyarmu Binta Ibrahim ta yi da bakin namu a zauren tattaunawar mu. Masauraro matasa barkamu da zuwa wannan fili namu na yau da gobe. To barkamu dai. Yawwa barkamu dai. To masu a wannan karo muna tare ne da matasa da kuma magidanta inda za mu tattauna akan wani abu ko in ce maudu'i ne wanda yake da matukar mahimmanci. wannan maudu'in kuwa mun kasa ne saboda abubuwan da ke faruwa musamman a mu kwanakin baya ko in ce tun da shekarar da ta wuce zuwa yanzu an samu kes ko in ce matsaloli na maganan mata masu yin illa ga mazajen sa kai ga wani lokaci kisa tun ana samun ɗaya biyu yanzu ya kusan fara zama ruwan dare in ka duba hanyoyin zumunta ta zamani wato social media zaga ana ta yada wa'annan hotuna ko kuma fim ko kuma lokaci ma har ma ya zama ana yin dan katun haka ko kuma dan fim haka dan gajere ana nuna dan wasan kwaikwayo eh mm. dan a nuna yadda mata suke iya daukan wani mataki to shi yasa muka ce to bari mu duba magani ba abin da muke iya gani a saman idan mu shin wai a karkashin carpet ko a karkashin tabarma me ke faruwa ne kuma me ke haddasa mata suke shiga cikin wannan yanayi wanda a iya binciken mun ga cewa akwai damuwa da kuma matsi da suke iya fuskanta mata wannan abin shi ya fi shafa duk da yake akwai mazaje a cikin zauren namu na yau amma bari in farawa daga ku matan da ku ne ake ganin kuke aikatawa shin wai waye ya fara wannan biki bidirin ne ku ne ko mazan ne <laughs> eh to zan iya ce miki ana iya samu ta bangare duka guda biyu hmm. to zan iya cewa inda abin da inda abin ya fito yayi tsamari ba za a duba cewa tun farko menene makasudin dalilin eh, haka ne amma kisa abin da ya sa mutane za su ji za su hankada zuwa wannan karshen shine ko me ya zafi kar a kai ga maganar kisa tun da akwai hukuma to wai shin me yasa wai ga iyaye ga sauransu ku mata idan kuna da matsala ba za ku koma asali ba sai kawai ku ɗauki mataki ko kuma ku yanke hukunci to abin ta an riga an bar asali Tun da yanzu zamani ya kawo mu zan ce miki zan yi aure ban san in zauna da iyayen miji daya kin ga ina tattare da matsala da ba a yi haka ba da iya rantsi iya wuya idan mace ce aure ko idan ka isa aure ka yi aure hmm. in an maka adalci ne a sa katanga ka da iyayenka wato a lokacin yawa a lokacin da ke na. kuma arewacin Najeriya inda hmm. aka ga na kuskure na yi ba hmm. daidai ba nan da nan omidi na ta jawo ni ta nusar da ni hanya shi ma ɗanta in ta ga baya yayi ba daidai ba tun da ido suke sa mana a lokacin tana ganin ya kauce hanya za ta jawo shi wani e eh, kaza ne abin da ya kaza ya kaza to yanzu zamani ya kawo mu sai mu biki kirji ma idan yanzu saurayi zai je neman aure mm. wurin budurwa sai ka ji an ce uwa kana da rai kin ga za a samu matsala to hakan to amma wai ku ba ku ne kuka ce bai binta me ma sunan sadiya sadiya binta ku ne kuke cewa ba kwa ma san a hada ku da sarakai ba kun fi son ku cashe ayan ku ku ci amarcin ku hmm? kuma kuma an bar ku kuma sai ku ce kuma an muku laifi to a gaskiya idan aka wato idan aka dauko wato idan aka ce za a dauko sarsala kamar yadda salamatu ta ce da ana an samu tarbiyya kala daban-daban eh. kin ga a da za a hada ku gida daya wani lokacin ma ba ba ma baki girki ma a mm. a gandu kike cin abinci mm. sai dai za a yi shara yauwa a yi wanke-wanke shine za ku fito ku ku irin waɗannan aikatan na cikin gida to amma yanzu wani zamani ne ya kama ko kuma in ce an samu ci gaba amma irin na mai haƙin rijiya haka haka <laughs> to za ki jikin ce ke baki son a haɗa ki da zama da dangin miji idan kika lura da an fi zumunci ma an fi son juna mm. amma yanzu dangin mijin ko ko a uwar a amarya ki ce ko a ba ma kya so a hada ku gida daya saboda tun a nan ma zaki lura ki ga ba a kulla gaskiya ba me ya rashin gaskiya za zaki sheke aiki ke ba ki so ki wahala ma ƴaƴan ki kuma mm. wai sunan kina san shi mm. amma kuma ba ne to amma kar mu tsallake wa maudu'i na ga mazan da sun yi caji kun san akan ce wai son zuciya ba zuciya ko ba haka ba haka Mm. kin ga ada mm. za ki gani uwa ita take cewa ke bari yi bari yi mm. bari eh, yi kuma ana jin magana ana jin magana uwa saboda uwa tana duba tana son danta tunda tana son danta tana son matar eh. to amma an janye gefe guda ba a eh, tare da uwa kun zama turawa to ai kuna son flat house kin ga wannan abun shi ma yana karkashi ko na taimaka wurin menene ake cewa haihuwar guzuma mm-hmm. ni kaina ban gama sanin wasu abubuwa ba na rayuwa ita kanta ba su gama sanin wani abubuwa na rayuwa ba kuma in na tashi ta ni ma'aikaci ne ma na bar gida ko ba haka ba za ki gani ni ban fahimci abubuwan gaba ɗaya ba ita ba ta fahimci abubuwan gaba ɗaya ba wani abu ne dan karami wanda za mu iya maganta shi amma mm. saboda mu fahimci juna ba ko mu fahimci abun ba mm. sai ya gani ya zama mana katin aiki sai gani inda muna tare da na gaba da mu ko wani abu nan ko ya zai ci da ya gani sai ci mm. kai wani bari kai kaza misali ki haka yawanci za ki gani abin da ke faruwa kenan mafi yawanci za ki ba a tare da iyaye wanda iyayen nan suke taimakawa ran tsawata yi bari to ai zamani ne malam to je ai ko ba iyaye duniya dai makaranta ce ko ba haka bane gani ga wani kuma ya ishi wani tsoron Allah hmm. na farko dai yau ba matan ne kadai yake zama matsala gare su ba hmm. mu ma mazan ba ai mana haka ne kaman yaya irin wannan a ce an takura mutum har ya shiga wani hali a rayuwa kuma zan wa zai takura ku ai ana yi yau zaki kuntata min a gida na zan mm. fito aiki ma zai iya gagara ta so da abin da kika yi min a gida amma daga inda na baro ki a gida ni iya tunani na to ni mm. na riga na manta da ke in na zo baka kama wasa dariya da abokan aiki eh, na manta da matsalar ki in na koma gida ma na manta da wannan abin amma ke dan me zaki bar wannan abin a zuciyarki na farko ni baki gaya min ba mm. baki gaya iyayena ba ai kike na ki iyayen da za su iya shigowa ciki abin da ake kira intervention ko hmm. za su yi shigowa ciki su ɗauki mataki akan wannan al'amarin yaya za a kin bar ba ki har ya kai ga matakin ɗaukan wani abu a hmm. ɗauki makami in huda ki ko ki huda ni a wannan gaskiya ba a yi ba a yi to ka san wani abu eh. za ka ji wani lokacin wannan abin da ke damanta wani zaka suna ta ajiye zuciya Mm. Ashe kuna lura. Kuna lura me yasa ba kwa janyo matan ku a daidai wannan lokacin. Kamar kumurci take fa. Kuma wani lokacin za ka gani ma ai office ne za ka ga ana haka din. Wani lokacin akwai dalili ba zai iya sa. Oh, matan su ma sai sun bar gida. A sun nemi wuni wuni. Ya kauce. Ya kauce. To sai Wannan ba kusa akwai akwai matan da suke faɗa min cewa sun shiga makarantun islamiyya ne ba dan su je su karatun ba dan suna dan karatun su ba laifi. A'a sun shiga dan su saman ma kansu wurin kamar hucewa takaici mm. da rage damuwa mm, mm, da wannan dan awa biyu awa ukun da za su yi da wa'insu matan ba wa'innan da kuma wa'insu malaman ba wannan miji da ke sa musu takaici ba yakan rage musu damuwa saboda kullum suna cikin gida wa'inda ba aiki suke yi ba so magana ka kenan yana kan layi da kace sai dai ku gan suna ta ajiyar zuciya to kaga wanda yake ajiyar zuciya da mafi komai zai iya faruwa kuma sannan su ma mazan kuma akwai lokacin za ki gani an yi haka amma bambancin shine yawanci za ka gani ana dan sauka shine akwai lokacin da naga wani shi da ya to kin ga na farko malam malikin sun yadda ake acid ake ko eh, a ce ta ko eh. to amma kan ba hula sannan kuma rigar malamalan kenan <laughs> eh. daban da etiket eh. sannan da wandan ah, sannan kuma takalmi daban-daban ka sani daɗin bacci ne isa ya tashi kawai idan shi bai gama ko eh. ah, ba magana nishaɗi wajen wannan abu ne da yake ya danganci nau'in kamar fitar hankali ya zan sa malam malam ba hula ke ce nishaɗi tsakani da Allah ranar ba salamatu nuna cewa kuma ba shiga cikin damuwa eh kwarai da gaske akwai matsala kenan a cikin auratayyar mu da ya kamata a ce an duba menene matsalar eh. na daya ka san kamar yadda ah, malama ta fara bamu misali cewa a lokacin da iyaye suna cikin magana aure ma'ana ana mm. zaune ne lokacin da amarya da ango ba su riga sun fara iyali ba a cikin mm. gidan gandu ana cikin gandu ana sa musu ido a game ake yi har sai sun kai ga sun fara tara yara in ma suna son su fita mm. yanzu kuma mun ce muna son abanmu daga mu sai mu za mu ci soyayya hmm. to yanzu kuma idan uwar miji tana zuwa ziyara shi ma sai zama matsala cewa tana sa ido tana sa ido ashe ku ne ba ku san soyayyar ba kenan Eh, ba ku iya cin arzikin ba hmm. na farko dai tun da kin san bawan Allah na shi ya ajiye ki hmm. zaman sa kike kuma yana da iyaye hmm. ko ba haka bane to babun gaskiya da yanda abin ya taso ba za ki bar shi iya cikin ki ba na gani dole ki buɗe abu na al'amarin okay wato ta dinga tona asiri kun ce kuma ba ku sadu da asiri ainihin da na miki laifi eh? kin je kin ga iyaye na ba ki tona ma asiri ba lakin taimake ni because an kira ni inda za a ce wa na gyara kaza kuma in gyara Hmm, amma kuma a kanta za ta samu a zuciyanta Ko yanzu da aka du du du inda wannan magana ta so yanzu hmm. shine dole ne al'umma ta gyaru kuma ta himmatu hmm. wajen karantar da al'umma abin da ya kamata a rayuwa. To ayin ka ce al'umma ka dauki abin da yawa wai me yasa ba za a fara daga daya ba kafin a kai ga da yawa. To yanzu akwai wani abu daya guda binta in za mu rike shi wallahi za mu zauna lafiya a cikin auratayya. Menene shi? Hakuri sannan da yafiya. Anya ba hakurin ne yake sawa ta danne ta danne ta kiga mu zama masu yafiya binta. Mu zama masu yafiya idan miji na ya mun abu. Idan ya mun abu hmm. ya faɗa min ya mun suna da wani abu ɗaya za su yi maka abu amma ba za su taɓa zuwa su ce maka wannan abin laifi bane amma amma za ki ga mace ta yi ma mijinta laifi wallahi ha gwiwanta har ƙasa za ta tsuguna ta bashi wato shi zai riko kenan yawa misali yayi hakurin na ranan Allah ya kyauta wani lokaci ta ƙara yi mai <laughs> ba zai fa bata afuwan wani ran sai ce haka ma fa ranan nan wato ya tuno sai ya tuno to in zamu mm. zaman to masu yafiya a rayuwa mm. zaman aure zamu zauna lafiya amma ina aka taba ganin an yi tafi da hannu daya ba a yi matsalar shine yawanci mace namiji misali kamar yadda muka ce a da iyaye suna tsawata mana yanzu to ni ma tambaya a nan gun wai ina sweetheart my love my honey hmm. my sugar duk ina suke hmm, kenan a lokacin da aka fara neman auren daban da lokacin da za a zauna gaskiya ne don wannan ma ya zama wani abu kalubale akan auratayya mm. duk soyayya da kulawa da nuna eh, so mm. da kulawan da namiji yake wa mace lokacin kafin ya aure ta in mm. mura take ya dinga waya kenan yaya kin sha magani kin ci abinci kin je likita lemu da nama kazan nan yayi miki tana aure a gaban shi akan gadon shi tana hawan jini ma da zai ce tana wannan sai nuna mata bai ma san ana yi ba sannan ma da shi da ita ba zai iya yana ganin bakin cikin ni na turawa ya mata so wannan baka ganin yana iya kawo mace tun tun sai ta ga to ai baya kauna ta wannan eh kaman da damuwa sannan kuma kida a dai lokacin ya fara eh, waya da yan mata da sauransu sai ta shiga cikin wani hali ya kamata a ce maza su gyara idan suna soyayya da mata a waje wannan karerayin da ake ma mata mm. a daina shi ka fito ma mace a namijinka idan za ka zo ka da halinka ta so ka da halinka yau in ƙarya na faɗi kika ce ƙarya ne gobe na faɗi kika ce ƙarya ba zan faɗa ba ba eh, haka ba ba zan ce maka <laughs> ai na aure ka daga kai sai kai ba eh. amma ku idan kuka roman soyayya nan sai ku yi ta mata wannan ƙaryar ai ni ai ban da ra'ayin mata biyu kina shigowa kaza kaza tana shigowa satin da ta shigo za ka buɗe wani shafin sabon halinka da bata taba gani a rayuwa ta ma haka a lokacin ai wani zubin har garan matan ko wannan bangaren ne ana boya ana boya halayya a rayuwa ana neman aure ana boya halayya to ba yadda za a yi ki fito mu da mijin da zaki aura munanan halayenki sai dai kyawawa haka shi ma ba zai taba zuba miki munanan halayen shi a faranti ba sai ki ko da mafita ake nema mm. ya kamata dukkan mu mu ji tsoron Allah idan ka nuna kana son mace tun a gidan iyayenta to idan ka aure ta soyayyar da kai mata a waje ya kamata ya kashi na cikin gida saboda menene wannan fada kana soyayya ma da shamaki a tsakani hmm. saboda ba a riga an danka maka ita ba hmm. kana kiranta a yanzu idan kai auren ka nuna mata soyayya ka kula da ita da manzo sallallahu alaihi wasallam inda yake yi da matan shi inda hmm. yake nanaye da matan shi inda to idan ina ga idan aka yi haka tsakani da Allah za a samu maslaha ka nuna mata kai baka da wata babban baka da wani babban aboki irin irinta hmm. shawaran da ya dace ka yi da ita amma wata fa daga zaran an yi auren ta dauki waya ta irin ta tuno soyayya da kai mata da a waje hmm. lafiya kin hana ni eh, neman abinci ina can to wanda da shi ke na kira ki ne in ji muryarki eh. hmm. ya ah, kiran safa daban kiran rana daban amma daga an yi auren ma hana ki ba to ki tunani kiran safa ki ce sai a kira ka so a shi tunani daga ran da aka aure auren nan sai ya tafi aiki kika kira shi ki ji muryar shi irin soyayya da kuka saba yi a da lafiya lafiya aiki dan Allah dan annabi ya za zaki ya za ko kuma a miki zaki ma ki daukan wayan to kin gani to ki ta kuna duniya ba daga bawon Allah na ya magana azin da yake cewa ana ganin mata sukan yi kaman kumurci sai su dinga eh, suna ta haɗu watan kenan ma zan suna lura da cewa eh wad mace ta shiga wani yanayi amma kuma sai a ki nuna mata kulawan shin ba kwa ganin wannan laifin shi ke kai ga matan nan ke daukan wannan mummunan matakin duk da cewa ba abu ne mai kyau ba but amma kaman kun kai su bango ne shi yasa mafita kawai suke nema a lokacin in dai menene ake cewa idan rai ya ɓaci hmm. hankali ake amfani da shi a ɗauko shi a kamo shi a zo da shi eh, hmm. a ce ko a lallashe shi wancan haƙuri da muke ji za a ce Allah shi bada zaman lafiya hmm. Allah shi bada zaman haƙuri ko wannan zaman haƙurin watakan ya kunshi abubuwa da dama wanda aka aje littafi za a yi littafai kala kala za a yi akan wannan haƙuran daga ciki kun gani shine ka ji ka ƙi ji ka gani ka ƙi gani sannan kuma yafiya wannan yana daga cikin abubuwa sannan wannan da ake cewa suga din nan to idan an zo a mai da shi honi wato ya zama zuma eh, ya zama zuma in kuma da kana cewa honi zuma to ya zama tsoko zuma ta hmm. kuma magani hmm. yawwa to ni ma dai ta malam ba ta wuce hmm. hakurin nan dai shine mafita eh. ai hakuri kuma a yafiya kuma a dinga tuntuban iyaye tun kafin abu ya yi nisa ko ba haka ba eh tun kafin zuciya ta baka abin da bai dace ba mun gode jama'a kuma Allah ya sa amfani da shawarwarin da kuka bada. Amin Allah ya sa damu da alkhairi. Allah. Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu tare da Malama Nafisa inda za ta gabatar mana da girki mai ban sha'awa kuma na zamani. Wayo Allah tuwo! masararo matasa mu da zuwa wannan shiri namu na kwalam da makwalashe inda muke kawo muku girke-girke irin na zamani yau ma muna tare ne da mu malama nafisa inda za ta gabatar mana da girki mai ban sha'awa gaskiya ne kwalam da makwalashe amma kuma za ka ci ka huce gajiyarka ka kuma huce watan hutun neman kuɗinka watan ana son mutum idan ya ci abincin ya masa amfani a ciki shin yau malama me muke da shi ne a wannan kicin namu to malama barka da kasancewa a tare da mu yau kuma ina so ne in koyar da yadda ake salad amma salad kuma mai hada da ko in ce salad mai nama wato kudin ganyayyaki kenan na zamani yawwa na hmm. zamani amma kuma wannan za a sa nama ne a ciki to eh, me hada ganyen nan na salad kuma da nama mm, haka ne kin san akwai wani salatin zaki ga an sa kwai eh. eh wannan ma zan sa kwai a ciki da nama wani zaki ga an dafa makaroni mm, an sa a ciki haka ne da sauransu abinda uwar gida za ta tanada idan za ta yi wannan salatin shine kin ga na farko za ta samu mayonnaise ɗinta wato wannan mai na yin salad eh, sannan yawa eh sannan kuma na biyu za ta samu ɗayan cream salad ɗinta shi ma za ta tanaje shi kala biyu kenan za ta hada hikimar neman su su kala biyun nan shine idan na zo hadawa zan yi ma uwar gida bayanin hikimar hada su to sannan kuma ga kabejinki ga kokin banki ga karatsinki ga pis ɗinki fisin amma irin na gwangwanin nan wanda daman tuntuni an riga an dafa shi eh, ya riga ya zo ne a gwangwani wake mm-hmm, na gwangwani mm. za ta tanaje shi sannan ga naman ki idan kika tanaje kuma ba kenan ki magana eh akwai wani ko pis akwai wani ma pis din haka zaki eh, ga A gwangwani yake eh zaki ga an rubuta haka so idan ko to mutum bai da kuɗin da zai sayi na gwangwanin ba zai iya dafa wanda yake kasuwa din ba eh uwar gida za ta iya dafawa amma an ta zo dafawan sai ta dafa shi ta ɗan sa gishiri a ciki hikimar sa gishirin shine ba zai irin ya nuna ko ya canza kala ba zai yana nan za a gan shi a koren shi yadda yake a eh, koren shi shi peas kisa akwai mm. green beans akwai kuma peas to peas muke magana Yau mm. mhm. wallan waken ba to idan ta sami wannan sai ki nema kayan miyanki kamar me kamar tarugu tattasai da albasa mm. shi ma muna so hikimar sa su da tumatir ma mm. amma tumatir din kuma mai karfi dukkan su dangin kayan miyan su ma mai karfi ake so za a yi slicing din shi za za a yi decoration bayan an gama hada salatin a tire to idan uwar gida ta tanaji wa'annan abubuwan tashin farko daman ta riga ta dafa namanta ta hada mishi kayan kamshi mm. dangin su rugu a'a kayan kamshi dangin su mai ɗanɗano wato maginki gishirinki su kore dinki yawa Eh, da tafarnuwa hikiman sa tafarnuwa saboda karni amma kar ta sa da yawa kin san wani baya so to idan kika dafa naman ki ya dahu sosai yadda zaki yanka naman ki zaki yanka su ne a tsaitsaye haka kamar yadda yatsu yake yawa eh. haka zaki yanka wannan naman sai ki ajiye shi a gefe guda kwanki kin dafa shi shi ma ya dahu ki zuba shi a cikin ruwan sanyi ki ba shi kamar minti ashirin haka ya huce yanda idan kika zo bare shi za ki ga ba zai dinga bin kwan ba bayan ba zai dinga biyo kwan ba yawwa eh. ya dahu na. ya dahu sannan kuma ya huce ba zafi mm. to sannan sai in ya huce kwan sai ki zo shi ma ki bara bawon shi ki ajiye shi gefe guda karas ɗinki kabejinki kin wanke su ki sa ruwan kan kin zo wanke su mm. saboda kwayoyin cuta eh, ko kuma a zuba mishi gishiri yawwa yawwa in baka da ruwan kan sai ki sa gishiri ki wanke duk yana kashe kwayoyin cuta wato vinegar kenan yawwa eh kwarai to idan kika wanke su sannan sai ki nema abin goga kubewa greta din nan mm. na goge kubewa na hannu yawwa to akwai gurin goga yadda zaki goga karas ɗinki gurin manya-manya Anan zaki goga karas ɗinki sannan kabejin ki shi ma ai akwai abin da ake goga kabeji in za a yi salat yawa eh, eh hutar da matan zamani yawa sosai in kuma baki da shi zaki iya in zaki iya uwar gida ki samu karki mai kyau sai ki samu ki zauna da mm. kanki zaki iya yanka wannan kabejin kanana kanana ki slice din shi kamar yadda zaki wannan salatin to bayan nan shi ma sai ki ajiye shi gefe guda sai ki ɗauko wannan kokumban naki shi ma kin wanke wasu za ki ga suna son da bayan shi kenan wannan koren wasu kuma ba sa so to amma mu za mu yi amfani da koren gaskiya za mu amfani da shi idan kika zo bayan ki dan yanke saman wannan kokumban kin yanke kasan mm-hmm. sai ki zauna shi ma ki slicing din shi haka ta round round albasan ki shi ma ki zauna ki slicing din shi round round ake so in zaki albasa yawwa sannan shi ma tattasanki kore zaki nema afuwan na manta ban ce ma uwar gida kore ba koren tattasai zaki nema idan kika ji koren tattasan da naki shi ma zaki wanke shi ki slicing din shi tumatir ɗinki uwar gida mai karfi zaki tabbatar wanda bai da ruwa a ciki shi ma in kin wanke shi sannan sai ki slicing din shi round round haka zaki wato kaman kwabo kwabo yawa haka kaman kwabu ko sisi ko kwandala haka zaki shi ran ran haka duk kowanne zaki slice din su bayan ga zaki yayyanka za a yayyanka to wai eh, zaki yayyanka su yadda ake zaki yanka su kamar zobe haka zaki yanka to idan kika gama wannan yanke yanken naki uwar gida kin ajiye shi gefe guda to za mu zo za mu haɗa salatin mu ki samu tire dinki wato faranti mai kyau kin mm. wanke shi kin tsane shi in kika ajiye tire ɗinki abin da zaki fara ɗaukowa na farko uwar gida shine wannan kabejin naki wato ganyen ganyen kabeji da kika yanyanka shi din nan ƙanana ƙanana in kuma da wannan abin gogawa ɗin kika yi daidai ya danganta da abin da ke da shi sai ki zo ki zuba wannan kabejin ki ka wanke ka tsane tsaye dama ai sai ka wanke shi ka tsane shi ka tabbatar ba ruwa a cikin shi mm. to sai ta ɗauko wannan kabejin nata ta zuba shi a wannan tire ɗin. ki zagaya tire din gaba ɗaya da shi ya rufe tire din gaba ɗaya sannan sai ki ɗauko abu na biyu shine wannan karasin naki mm. shi ma karasin sai ki zo ki dan zagaye shi kina zagayewa zaki ga ya fara wani canza kala ya koma shi ga fari sannan kuma karan ya za mu kira kalan karas dorawa dorawa yawwa ki ga ya haka sannan sai ki ɗauko wannan kokin ban naki shi ma da kika yayyanka shi sai ki zo ki fara zagaye shi shi ma da shi haka idan kika zagaye wannan kokumbar shi ma za ki ƙara gani ya bada wani kala sai ki ɗauko kuma wannan kwai shi ma aikin yanyan kakon haka shi ma sai ki ɗauko shi ma ki zagaye da shi. Kalar ruwan lemu shine ruwan karas. Yawwa eh to sai ki ɗauko kwannan shi ma ki ɗaura. Kowanne hawa hawa za a yi. Eh, hawa hawa. Wannan ban sha'awa. Yawwa eh za ki ganshi. gama mai haɗawa miyau na ta. Haba ko ni nan da nake magana ai miyau na yana ta sai haɗiye yau nake. Mm. To idan kika zuba su kwan kika saka kwai shine hawa na hudu kenan. sannan sai ki ɗauko wannan koren tattasan naki sai ki saka haka kin ga ya ƙara bada wani kala ko mm. yawwa sai ki ɗauko wannan tumatir ɗin naki shi ma sai ki zagaye da shi biki maduri ne zaki ci za a ci kayan da kala yawwa mm. to sannan sai ki ɗauko albasar shi albasar ki ita ma sai ki ƙara zagayewa da shi kin ga ya ƙara bada shi ma wani hawa hawa dai ake ta hawa hawa haka zaki yi shi mm. to shi kuma wannan man na salatin naki kala biyu da na ce da eh. mayonnaise da kuma salad cream mm. yawwa su kuma sai ki saka su a mazubi haka ki juye ki su a cikin mazubi eh. in kina so za ki iya sa siga ne ki dan kara musu siga yawwa in kuma ba kya so in baki son mai siga sai ki dauko magi To. Eh, sai dauko eh. magi sai ki saka a ciki. ka dibi dai iya wanda zaka yi amfani da shi. Yawwa, mm. eh sai ki saka magi. In kika saka maginki sai ki jujjuya shi ki jujjuya shi ya hade gaba ɗaya ko ina da mm. ina. sannan sai ki ɗauko wannan naman naki kafin ki zuba salatin shi da faffan naman da aka gyara shi aka yatsu yawa da aka yanka hmm. sai ki ƙara bi shi ma da shi naman sannan sai ki ɗauko wannan salatin naki da kika haɗa da magi ni da barin sa magi na fi son mai magi hmm. tunda kin ga akwai nama a ciki idan nan zaki yau ba da nan suga ba to wasu kuma zaki ga suna son dandanan hmm, sugan ko da nama an an yi da nama suna so sai ki ɗauko wannan salatin naki shi ma kina bi da cokali kina zagaye ko ina da ina har ki ga ki zagaye wannan tire ɗin. Eh. da shi gaba ɗaya to idan kika gama sai ki samu wannan ledan clean film din nan wanda ake rufe wanda yake nuna bayan an rufe abu yawwa za ki ga ya nuna shi gaba eh. ɗaya sai ki rufe da shi to duk lokacin da ake so a yi amfani da wannan salatin da shinkafa za ki ci jalof ko kuma eh, fried rice ɗinki wasu ma da taliya jalof mm, ko fried rice ko eh zaki ci da shi wasu ma haka da doya da faffiyar doya ko soyayyen doya mm. za a ba wasu ma ki ga sun ce wannan salatin a haka a matsayin abinci eh wasu ki ga sun ci to zai hana ga abin nan kwalan da makwala ne zaki ga sun ci to idan aka zo iban shi wannan salatin ba ko iba ake yi gaba ɗaya ko a'a za a samu iban mu na gargajiya ba a'a shi ba ah, eh ki samu shokalinki ne kina bi gefe kirbi duk inda ya kamata ki dan ɗiba haka wato akwai sanin ya kamata a diba yawa yadda kika san an yi kashin zogale irin da sai wannan ka san ka zaka ɗiba daidai gaban ka misali haka za a dinga ɗiba har mm. ila har a gama amfani da shi to shikenan an gama haɗa wannan salatin kuma kin ce za a iya ci da shinkafa za a iya ci da taliya kuma mutum ma zai iya ci haka nan yadda zuciyarsa ta yi maza kuwa to wannan abinci kam gaskiya yana da inganci ina mm. ganin ba abin da zai hana ban gwada shi a gida ba gware ko ai sai kin gwada ma zaki ga fa'idar sa eh haka ga amfanin shi to kwalam da ma shi sosai malama mun gode to ni ma ina sai mako mai zuwa to Allah ya kai ni a sha tuwo Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato juli Leathers Gresham. Da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.